a shirinmu na duniyar filafilai. A yau muna tare da Hadiza Aliyu Gabon, jaruma a harkar filafilai. Ta ce ta fara wannan sana'a ne tun shekara ta dubu biyu da tara, ko da yake tun tana karama a makaranta take wasan kwaikwayo amma fa na dandali wanda ake yi a zangon ƙarshe na karatu. Ikon Allah sai ga shi ta tsinci kanta a harkar fim. Me jan hankalin ki har kika shiga harkar fim? Abubuwa da yawa. da ta ina karama ina sha'awan irin state drama irin na schools so da Allah ya zo kuma ya sa na dawo Najeriya gida fara harkar fim kamar shekaru nawa kenan da kika fara harkar fim karshen 2009 kenan um, wasan kwaikwayo na dandali ake ce mishi eh haka shin kin taba yin irin waɗannan wasannin eh na taba yi kamar um, na dandali amma na school na irin makaranta za a zo makarantar secondary ko jami'a daga primary secondary school eh. end of the year ana hada irin waɗannan drama din hmm. eh. yanzu da muka zo muka same ku eh. a lokacin ya kike ji farko tukuna ina so in ga kaina a location saboda kamar gida ne kowa da kowa za a yi wasa za a yi dariya so a duk lokacin da nake nazo set gani nake kamar ina gida da yan uwana da sauran mutane cikin wata na kuji za a yi fim abu ya kiwa a kaure da fada ko wani abu haka mm, ba wai ba a yi ba ban taba zuwa location na samu irin wannan situations a wani fim kika yi fice da idan kika tana za ki ce wannan fim din da na yi <laughs> uh, yadda nake cewa ya danganta da wani fim um, masu kallo suka fara gani kin san duk inda aka fara ganin ka nan ne za a yi tunani amma a lokaci ɗaya fim ɗina da suka irin taimakawa uh, kariya ta shi ne films uku yar maye ban sani ba da wasila 2010 da aka yi a wannan lokacin. To menene burin ki a wannan harka na fim da? <laughs> Alhamdulillah a yanzu kin san duk abin da zaka yi sai ka gode wa Allah saboda ka shigo ba kowa ba sai Allah ya zo ya kai ka wani matsayi. buri na na nan gaba shine fatan alheri nake wa Kannywood masana'antar fim ɗin Hausa kina da burin ki shiga um, Nollywood haka ki wuce wannan level da kike na nan Kano da arewacin Najeriya? Zan faɗa miki wannan amsa amma sai nan gaba. Saboda me ba za ki kai ni sauraro ya zuwa? <laughs> Saboda ina um, next hiran da zamu yi watakila na shiga ko kuma ina kusan shiga. a ɗaya ɓangaren kuwa mun samu zantawa da shugaban masu shirya filafilai ta ƙasa baki ɗaya arewa filmmakers association of nigeria abdullahi sani abdullahi wanda aka fi sani da babu ƙarami dangane da ƙalubalen da suke fuskanta na satar fasaha na tambaye shi wani yunkuri suke yi na daƙile hakan babu wata harka da ta karya tattalinmu ta cutar da mu ta kawo rashin kwanciyar hankali a sana'ar fim irin farisi saboda fim ne za ka je ka kashe miliyoyin kuɗi ka zo sakin fim ɗin ka saki da safe kamar karfe goma na safe kan ka ankara sha biyu sai ka ga fina-finan da ba naka ne suna yawa a garin kano mun iya kokarin mu iya gwargwadon ikon yadda za mu yi amma abin ya fi karfin mu saboda akwai hukumar da take da hakkin wannan abin ba cin mutunci ba ba kuma ina nufin hukumar ta gaza ba ne amma magana ta gaske. gaskiya wallahi sun kasa sun kasa sun kasa lokacin da muka kai korafi sai su ce sai mun rubuta takarda an je Abuja kuma kan takardar nan ta fito tana jima sannan akwai wani abu da suke cewa wai mu sa kuɗi wai kamar donation wani account wanda wannan kuɗin da su za a je a aikin to ni abin da yake bani mamaki ce wai gwamnati ta yi office wanda zai kare hakkin mallaka ba na fim kaɗai ba na duk wani abu da yake na kirkira na ɗan adam wanda yake hakkin mallaka ka ne a ce wai gaba ɗaya kamar yadda sun wai wai wai ma'aikatan da suke da su ba su fi su 270 ba to zan yi mamakin ya mutum 270 za su kare hakkin mallaka na 'yan najeriya kuma kowa ya san afirka maganar farisi mu dai mun zuba ido muna addu'a kuma mun barwa Allah amma hakan bai sa mun kwanta ba muna daidai gwargwadon ikon mu to ka ce kuna bada donation wani irin donation kin san idan zaka fita aiki hmm. ko da ka rubuta official sai a ce ma ba mota ba kaza ba kaza kuma idan zaka yi nisan kiwo ma'aikata ma'aikatan da za ka tafi kai aiki da su sai a ce sai ka biya duk da yake da cewa wancan fim din naka kayi rajista ka biya duk wani abu da yake na haƙƙi hmm. mu ba ne su hukumar da suke da alhakin kare mutuncin watan abin da yake na mallaka da sai a ce mana sai kai wata takarda an tura hmm. an nemi izinin ma a je aika mi shi fa mutumin can da yake sai da kayan sata ba fa jiran ka zai ba zai zo garin Kano ya ci kasuwa ya sayo gobe ya tafi kuma sai a ce sai an jira wata takarda ta zo kuma idan ta zo aka je aka kama sai shiga abin da da ya zo a kamar wani irin yanayi wanda mu muna ganin wata maimakon mawaraka waraka sai zama na cewa cutuwa muke a bangaren tsegumi kuwa a yau fim ɗin bori shine na bakwai da yayi nazarin tsanaki kan illar bori a addinance tare da ba matasa illar yin bori a al'adance da kuma addinance